صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ‘yan uwanmu murna da samun wannan sanyi da aka samu na damana kuma muna godiya ga Allah da kuma haɗa mu wannan masallaci na Abu Huraira yau ashirin da biyar ga watan Ramadan hijira ta biyayyar talikai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1436 wanda ya daidai da sha biyu ga watan julai na girangoriyar kalenda a shekara ta 2015 inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci ah, muna cikin suratun nahal wadda yake mun san sura ce wadda ke ƙididdigar ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga ɗan adam don su zama wa'azi gare su wasu da su kuma su ƙara musu sanin wahadaniya da kaɗaitawar Allah subhanahu wa ta'ala karatu jiya ya kwana a aya ta 64 za mu tashi da aya ta 65 insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا سائغا للشاربين. تو جاء بيان وبنجي سبحانه وتعالى أعداء حقانا ya tabbatar ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya sauka mai da alqur'ani ko littafi da bayyana ma mutane to sai Allah ayoyin da ke tahi sai ya tabbatar da wato abin nan uluhiyya ta ta hanyar ambato da ta hanyar abin nan ta hanyar ambato da manyan manyan halittunsa don mutane su kula da su Allah ya ce wallahu anzala minas sama'i ma'an Allah shine wanda ya sabkar da ruwa daga sama wato da girgije ya sabkar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha ya rayar da ƙasa bayan bushewarta wato Allah subhanahu wata'ala cikin wannan aya ya kwatanta sabkar ruwan sama su rayar da ƙasa bayan ta bushe da sabkar da alqur'ani ya rayar da zukata bayan sun mutu zukatan nan na kafirai ne ko na fasikai ne don haka ayat da ta gabata Allah ya ce wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum wato ba masaukan ma ma littafi ba face ka bayyana musu abubuwan da muka saukar suwa na hukumce hukumce da su to da biye waɗannan hukumce hukumce shi ke sa rayuwa zukata su rayu su zan abin nan su hidda tsere wanda yake mai kyawu wanda sakamakonsa shine aljanna to haka su ma ruwan sama idan suka zo za su iske ƙasa ta bushe to sai su hidde ta hidda tsire kuma har ya kai ga amfanin mutane don haka Allah kwatanta wannan sabkar da ruwa da sabkar da alkur'ani mai girma Allah ce inna fi zalika a cikin wannan misali la'ayatin akwai aya amma li qaumin yasma'una ga mutane masu saurare wato nan as-sama na saurare saur abin nan sama'u ta dabbure ba wai kurum magana ta shiga wannan kunne ta wannan shine saurare ba ka yi saurari sannan ka yi tadabburi da abin da an ka faɗa ma da abin da Allah faɗa ma cewa ya saukar da ruwa sai ƙasa ta bushe ta rayu to ka yi nazari ga wannan abin ka gani ka yi nazari ka ga ƙudura ubangiji da ke cikin saukar da ruwa da hidda tsire sannan da yadda tsirin zai farawa har a kai ga abin nan ya yi kyawo a yi noma a samu abinci wata ran ya kuma ya bushe to wannan ai in ka kwatanta shi da rayuwar ka za ka kamar haka ne lokacin da babu ka ai ba ai ruwan sama an ka haife ka ba lokacin da an kai ruwan digon mani a cikin mahaifa sannan za a ciro da kai a yi ciki watanni a haife ka ka fara rarrafe ka fara zama ka fara tafiya ka fara wane ne haka kai ga abin nan kammala karfinka kuma abu ya zo ya rage wasa wasa kaɗan kaɗan har mutum ya kai ga mutuwa wannan duka sai ka yi tadabburi na abubuwa don haka nan abinda ake nuhi nan liqawm yasma'una ay tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard masu tunani da nazari ga halittar sama da ƙasa da ruwan da ake saukarsuwa da sauransu duka wannan a cikin ayar abin nan suratu ali imran Allah subhanahu wata'ala ya yabi waɗannan mutane masu abin nan tafakkuri ga halittun ubangiji cikin mutanen kirki yana cewa والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض wato waɗanda suke suna ambaton Allah kiyaman aw qu'udan a tsaye suke ko a zaune ambaton Allah shine duk abin da za a yi ka tuna ubangiji subhanahu wataala ka tuna Allah in zaune hake ka tuna Allah kada kana ambaton sa ga bakin sa kuma zuciyarka ta ta ta tuna shi sannan idan kwanci hake kana tuna ubangiji subhanahu wataala duk aikin da za ka yi ka tuna Allah a cikin sa cin abinci ne sanya tufafi ne shiga yauce ne saduwa da iyali shiga kasuwa haduwa da yan uwa zama masallaci duk abin da ka sani to Allah ce ga yadda za yi to yin wannan shine zikiri wannan shine zikirin ba wai abin nan kai ta ambaton Allah ba ga baki ba sabin da ke faɗa ba kana Allah Allah Allah Allah wannan ba shine zikiri ba ko huwa huwa huwa wannan duk ba shine zikiri ba ambaton Allah tuna duk abin da za ka yi ka tuna Allah ya ce ai wannan abin shine zikiri sannan wannan tafakkur da Allah subhanahu wata'ala ya bidi mutane su yi wato don ya ƙara wato tabbatar da imaninsu a cikin zukatansu don idan ka dibi ayar da muka karanta wadda Allah ya yabe su cewa yaskurun Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa tafakkuru ta khalqis samawati wal ard ba nan ta tsaya ba suna cewa rabbana ma khalaqta hadha ba'da wa ila azaban nar wannan shi tunani mai kyawu Allah ba ka halicci waɗannan abubuwa da wasa ba duk abin da ka ɗauka cikin halitta Allah to ya ishe ka ka yi nazari kuma ka ƙara imani a kansa sawa'an rana ce wata ne saukar ruwan sama ne jikinka ne ko miye wannan shine mutumin kirki ba ka yi nazarin halittar ubangiji ba kuma ka zama mai jayayya da Allah a cikinta ka ce don me Allah ya kaza ko ko don me kaza zai zo kuma zai zo nan gaba ga aya da aka yi insha Allah ta'ala ya tabbata hadisi wanda ke ya inganta manzo Allah na cewa tafakkaru fi kulli shay'in ku yi tunani ku yi tafakkuri ga dukkan kowace irin al'amura komai ku saka shiga abin nan ku yi bincike a kansa ku yi bincike ga da cire ku yi bincike dabbobi ku yi binciken jikunkunan ku yi wa duk ku yi wannan zai ƙara muku imani zai ƙara maka ƙarfin imani yadda abin nan ƙudura da hikimar ubangiji ta tsara waɗannan halittun suna tafiya bisa da tsari wanda Allah ya aza su ba su kaucewa wannan hikima ce wadda an mai girma sosai sai hadisin ya ce amma wala tafakkaru fi zatin lahi kada ku yi tunani a cikin zatin Allah domin idan mutum yana nazarin al'amurra yana ƙara ganin girman ubangiji subhanahu wa ta'ala to sai ɗin sai ya shigo ya ce ma tuna kaza jibi rana da take guduwa ya halitta ta ya ce Allah jibi kaza waye shi Allah jibi kaza waye shi Allah sai to shi Allah waye ya ya samu ya waye shi manzo Allah ce sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda shaitan ya gito sanya maka wani wasu wasi ya kai ka inda baka iya bada amsa to wannan tafakkuri abu ne wanda yake mai kyawu kuma Allah subhanahu wa ta'ala da cikin ayoyi da hadisan annabi sun karfar da cewa mu zan yi tafakkuri tun daga kanunmu har ga halittun da ke gewaye da mu kamar ya faɗa mana cikin wannan aya to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da kawo manya-manyan halittu waɗanda ke sa mu yi tafakkuri a cikinsu bayan ambaton ruwan sama ga wasu daga ciki yace wa inna lakum fil an'am kuma haƙiƙa gare ku a cikin dabbobi la ibratan akwai wa'astuwa al'am su ne dabbobi na ni'ima kamar da ya gabata a ya farkon sura ta fara ce Allah ya ce wal an'ama khalaqa halakum fiha dif'un wato dabbobi na ni'ima an halitta su don ku su ne abin nan raƙumma da shanu da tumaki da awaki waɗannan Allah ya su don ku ma'ana don amfanin kanku don haka ya ce wa mana fi min hata akulun akwai amfani a gare ku a cikinsu kuma daga kuke ci ka bi wannan ma ni'ima a halatta maka ran wani ka yanke ka ci don amfanin kanka wannan karrama ci ko ba karrama ba ce karrama ce mai girma don haka malamai suka ce waton a cikin tsari na kawo na halittu gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya aza su bisa matakaiye guda hudu akwai wadda a ƙasa kwarai al'adam su ne abin da ke jama'a kamar wasu, da abin nan da ire-irensu masu bi musu su ne tsire domin tsire ya yi wasu amfani sannan dabbobi sannan wanda a ƙoli shi mutum ɗan adam ba wanda ka kashi daraja domin waɗannan dukansu an yi su ne saboda amfaninsa to cikinsu akwai dabbobi Allah ya ce cikinsu akwai wa'astuwa haila ibratan akwai wa'astuwa wadda za ku kula da ita don haka nan ku yi dibi a cikin dabbobi ku yi abin nan ku hankalta ku gane kudurar ubangiji fa biru ya ulul absar kamar da ke faɗi ga wata aya ku yi dibi ya ku masu hankula domin idan ka ɗauki kowace halitta daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala ta ishe ka kai nazari kuma ka gane kudurar Allah da hikimomin da Allah sa a cikinsa in ka ɗauki raƙumi masalan ko ka ɗauki shanuwa ko ka ɗauki akuya ko wane ne abubuwan da ke cikin su ai masu abin nan masu girma ne ko da zan hore maka su da an kai a hore ma saniya ka yi kake so da ita ka kama ta ka yanke ka abin nan in banda horewa tana iya kama raƙumi ka je da shi wurin kiwo ana iya samun raƙumi goma akala yaro guda ya ja su in banda hore ubangiji subhanahu wataala sai ko rago ya ga wasu kana iya tare shi amma sai Allah ba ya hore maka shi ka kama shi kai amfani da shi ka ci naman sa kai abin nan duk abin da kake so a cikin sa to nan Allah sai ambaci abin nan wata fa'ida ko kuma wata ibra dake cikin dabbobi babban ibra wadda ya kamata ka sani a cikinsu shine qudratus sani alhakim wato iko da hikima ta ubangiji da ya tsaye waɗannan dabbobin to a cikin jikinsu akwai kuma abin nan ibra da yawa to sai ya kawo ta Allah ya ce nusqikum mimma hi budunha muna shayar da ku daga abin da ke cikin abin nan hi budunihi eh, ba budunha ba ko cikin suratu eh, abin nan mu'minin a can aka faɗi hi budunha inda Allah ke cewa inna lakum fil an'am la'ibratan nasqikum mimma hi budunha a cikin suratu uh, abin nan mu'minin amma anan Allah ce nusqikum mimma hi budunihi muna shayar da ku da abin da ke cikin cikin sa na an hadi an ce hi budunihi can an ce hi buduniha malamai na nahaw suna cewa labzul jam in labzi yazo na jam'i ne yuzakkar wa yu'annas ana iya mai lamiri da namiji ko a mai da mace duka sawa'an ɗaya ne fakana a cewa huwal an'am ko hiyal an'am duk ma'ana su guda to Allah ya ce nusqiku muna shayar da ku hi budunihi a cikin ciki nai su dabbobin nan min bayni farsin wa damin tsakanin abin nan farsin tumbi wa damin da jini wato akwai abin sha wanda muke shayar da ku ga dabbobi abin shan nan yana hita tsakanin eh, abin nan tumbi da jini shine fars fars abincin kashin dabba wanda ke cikin cikin ta kashin ya fito shine faras wanda ke cikin tumbi in ya fito waje sai a ce mai raus ya zan kashi bai tsammanin da hausa muna da wannan ba ko me ne suna abincin da ke cikin cikin dabba da hausa kashin ya fito ba mu da shi da hausa sai dai mu ce tumbi kawai to abin da ke cikin cikin tumbin to tsakanin shi wannan tumbi da jini anan Allah subhanahu wataala yake hissan muku wani abu na sha wannan don ya nuna ma kudurar ubangiji subhanahu ta'ala, abu ya hito tsakanin jini da tumbi sannan bai gauraya ba a wajen hitarsa to menene wannan abin shan da ake hisan muku shine na Allah ya ce labana nono nono khalisan wanda ke lafiya lau tsarkakakke bai da gaurayi shine khalis bai gauraya ba bai gaure da mi ba bai gaure da jinin dabba ba bai gaure da jinin bai dabin da kashin tumbi ba wannan hikima ce ta ubangiji mai girma sosai ka inda nono ke hita idan aka tatsa sai ya biyo ta tumbi ya biyo ta jini sannan ya hito kuma ba ka ganin kuhan jini a cikinsa ba ka ganin kuhan tumbi a cikinsa idan dai ba rashin ke ta samu dabba ba ko cikin ta ya hure ko wani abu na daban wannan kudura ce babba ko ba kudura wace babba Allah subhanahu wata'ala ya da misali da nono alhali dukkan ko ga jikin dan adam abubuwan da ke hita a cikin jikinsa da yawa ba a ji suke a cikin jikinsa ba ba a halitta su sai lokacin da za su fita masalan kamar miyau ko majina ko jini ko mani ko abin nan mazi waɗannan duk ba a ji suke abin nan galan galan ba ko lita lita a cikin jikinka sai lokacin da suke bukata sannan Allah zai halitta su hito maniyinka ba zai hito abin nan ba sai lokacin da abin nan zaka inzali sannan za a halitta shi bi wannan hanya ya fada wannan ya shiga ake dafa shi sannan ya hito duk dan lokaci kadan amma Allah subhanahu wataala ya bada misali da nono saboda amfanin da ke cikin nono mai yawa ne amfanin da ke cikin nono mai yawa ne yana da fa'idodi masu yawa duka samu malamai waɗanda sun ka san tibbun nabawi za su faɗa muku abin da ke cikin fa'idan nono akalla ma mahi yawa ga tura sukan ce nono yana da vitamin kaza yana da vitamin kaza hadde idan nono uwa ne ka ce a shayar da ɗa nono mai yawa kada a ba shi wani abin nan artificial eh, nono kamar madara da sauransu to nono abu ne wanda mai girma kuma annabi sallallahu ya ambace shi da cewa mubarakun abu ne mai albarka to nan qur'ani ya ce mana labanan khalisan nono tsintsa lafiya lau bai daga wuraya sai Allah ya ce sa'idan lisharibin kuma wanda ke wucewa lafiya lau ga masu sha idan dai ka sha da hankali nono ba zai sarke ka ba zai kamma ba sannan ba za ka ji wani garje ba ba za ka ji wani abin nan ya soke ka ba shine sa'igan ai wanda ke wucewa lafiya lau ai sahalul inzilaq wanda hake hadewa lafiya lau ba zai cuce ka ba to wannan hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala wadda saya a cikin nono kuma idan kana son ka san waɗannan hikimomi sai kuma ga littattafai da an ka rubuta ga na tibbi kamar abin nan dibbin nabawi littafin Ibn qayyim za ka fa'idojinsa da yawa Allah ya taimake mu ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون فالله سبحانه وتعالى كما بيّن في قدراته wadda irin ta ساموا da nono kuma ga itace ma akwai irinta ya ce wa min samaratin nafil haka nan daga cikin ‘ya'yan dabino wala anabi da inabi inabi shi ma nau'i ne na dabino wato a cikin waɗannan guda biyu tattakhizuna min sakaran kuna riƙon abin sha da gare su ku ɗibi ‘ya'yan dabino ko ‘ya'yan inabi ko kuma mu ce ‘ya'yan itacen da ka sani kamar a ce tsamiya ko a ce kaiwa ko a ce ɗinya ko wasa ko wane ne duka kana ya ɗiba suka hiddo na abin shara da gare shi ka tatso shi ko ka narke ko ka gurza ko ka yi wane ne to wannan da hikima ce ta ubangiji nan sakaran malamai na da abin nan a kawala game da ma'anar sakaran asalin sakaran kamar abin da ke sa maye don haka wasu ke fassara cewa sakaran nan ana nufin giya wato kuna riƙon giya daga waɗannan ya'ya itace ku ɗibi dabino kuma yadda shi giya sannan ku ɗibi inabi kuma yadda shi giya wannan ke fassarar abdullahi ibn umar da abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu amma wasu malamai na cewa a sakar anan shine alkhal wato kamar a ce abin nan kunu kuna ɗiba itace ku yi kunu ko ku yi wani abin sha da su to wannan dai don a nuna maka cewa daga ɗayan itacen nan su ma kuna ɗibar su kuma ku sarrafa ku yi abin sha da su a wannan zamani wannan ya bayyana sosai domin za ka ga abubuwan sha da aka ɗiba ga itace sun yi yawa bisa a zamanin da yanzu komai ana ɗauka sai a mai dubara a mai da shi abin sha tsamiya ma sai ga an ɗibe ta an je an kai kamfani an tace an samu ta ruwa an mayar kana sha kamar kana shan tsamiya lemu shi ma ana mai haka nan Eh, abin nan dun ya kila ma nan gaba za a yi kila ma ana yi waɗannan duk hanya ce ta samun tattalin arziki wato raggancinmu shi yasa mun ka zan baya ga wasu al'amura domin Allah ya azurta mu da itace ga sunan da yawa ga ga aduwa, ga kaiwa ga dunya ga nunu ga sauransu duka waɗannan da mun tashi muna shishshoka su abin nan kaga ana iya ba ƴaƴan su fil akai wata ƙasa in mun kasa amma da su abin sha a kawo cikin gongo ana sayarwa wannan duk hanya ce ta samun ta cin arziki domin wannan ba ana mai wuya ba domin ka ɗauki tsamiya na kai ta cana ɗan lokaci kaɗan sai a narke ta abin nan a sa mata wasu kemikal ta hita a kawo ma cikin gongo kana sha don me ba ku iya wannan kuma ga hmm, ku da itace da yawa wasu mata ce in ka ji ba masu kusan karewa sun mutu kamar irin aduwa ai ta yin nisa tsamin ma ina take mutu wasu ita ce gaba ɗaya ma sun kare babu to Allah ya jawo hankalin munan don mu kula da waɗannan itace abinda muke ɗiba a cikin su wato muna yin abubuwan sha wa rizqan hasanan kuma a cikin su kuna samun arziki wanda yake mai kyawu waɗancan sukan ɗiba su yi giya su saya ko su sha waɗannan su ɗibi ya tafe su sayar su samu arziki su samu abinci su samu kuɗin za su yi lalurori waɗannan duk hikima ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala to Allah ya ce inna fi zalika hakika a cikin wannan abu da mun kai muku la akwai ayoyi li ga mutane ya aqilun masu hankali waɗanda ke tunani su gane kudurar Allah a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala to auha rabbuka ilan nafal وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم قلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون تو الله سبحانه وتعالى كما يبقى من مثالي وعند أمي حكمة وعندك ke ƙara waton gane ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin halittunsa da hikimomin da aka sanya a ciki Allah ya ce wa auha rabbuka kuma ubangijinka ya yi wahayi ilan na hali zuwa ga ƙudan zuma kun san ƙudan zuma ƙuda iri iri ne akwai waɗannan ƙuda na cikin gari ko sannan akwai ƙuda na zuma waɗannan ƙudan zuma su ne Allah ce yawa wahayi Allah subhanahu wa ta'ala ya umar da kalmar auha a cikin alkur'ani wurare da yawa kusan wuri fiye da arba'in wa auha ila rabbi kaza auha kaza auha kaza wajen wuri arba'in amma waɗannan awi duka kowannen su zai ɗauki ma'anar abin da an kai wahayi gwargwadon abin da wannan aya ke nunawa za ka malamai suka ce nau'in wahayi kala kala ne ba guda ba ne akwai babban wahayi wanda Allah subhanahu wata'ala ke wa annabawansa wanda mala'iki ya zo ya faɗa musu ko kuma ya yi mafalki ko a yi mai ilhami ko a wannan duk in dai ba annabi ne ya yi to wannan wahayi ne daga Allah subhanahu wata'ala wannan kuma tabbata a cikin ayoyi da yawa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa auhayna ilayka ko kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di hakika mun yi wahayi zuwa gare ka kamar wanda mun kai wahayi zuwa ga Nuhu da annabawan da sun ka biyo bayan Nuhu wannan ya tabbatar da dukkan annabawa Allah ne musu wahayi a aiko mala'iki ya zo ya faɗa musu hukunci sawa'an na horo ne ko na hani ne to sannan akwai wahayi wanda yake ba na mala'iki ya zo ba wahayi ne na ilham abin da kira ilhami ilhami shine a cusa ma mutum fahimtar abu a cikin rayuwarsa kuma a kallafa shi bisa ga aikata wannan abin ko da mutane na ganin ba daidai bane sai ga ya tafi ya aikata wannan abin wannan shine ilham to ilham na annabawa shi gaskiya ne sidqun ne gaskiya ne amma sauran ilhami duka yana yi washe zan mai kyawu yana zuwa zan da ba mai kyawu yana zuwa zan mu sannan kai da an kawo ilhamin ba ka iya cewa ai Allah mai ilhamin abu kaza abin da yasa nake son mu fahimci wannan aya da kyau saboda tana cikin ayoyin da mafi yawan mutane miyagu suke labewa karkashinta su ce ana wa waliye wahayi ko ana wa wasu mutane wahayi kamar wadda shi ake cewa an wa fadima wahayi bayan mutuwar ubanta an sauka mata musafu fadima sai ce ai an kawo ƙudan zuma wahayi balle fadima <laughs> to wannan za ka gaishe a cikin turki sufiya a cikin littafin su da suna idda ayin wahayi a ce an wa waliye wani wahayi an ce wa abin nan sha'arani a cikin littafin sa al yana cewa ana wa waliyi wahayi yace kuma shi ya ga wata kardar da an ka saukan ma waliyi da sama rubuce cewa an wata shi daga daga wuta mun gane wannan to sai su laɓe idan kace ba wa kowa wahayi sai annabi to an kawo kudan zuma da kudan zuma da wani wahi to wannan wahayi da Allah wa kudan zuma ba wahayi bane na mala'iki yazo ya faɗa mata wani abu wahayi ne na ilhami na fahimtar da ita kamar da ayoyi za su aya za su nuna nan gaba kada <laughs> mun gane ko rashin bambance wannan shi yasa banna ta gudana a cikin abin nan a cikin addini an ka roshe hukumce hukumcen addini da yawa ta hanyar umarni da ilham ko kashfi ko arru'ya ko alhawadir waɗannan duk mutasawwifa na umarni da su su ce wannan ai kashi ne an wa ne kashi mun gane wannan don haka abin ya kai fagen waton abin nan su waɗannan turki sufiya ta wannan hanya sun haƙirƙiro abin nan hanyoyi tsoro ko wani mutum ya gawusta sai ce makansa shi waliyi ne don haka nan sai ce an yi mai ilhamin abu kaza don haka nan sai ƙirƙiro tashi hanya da mabiya sa mata ƙa'idodi idan ka bi hanya ta ba za ka ziyarci wani waliyi ba ba za ka sha za ba ba za ya sa ka'idodi don ya kange mabiyansa shi kuma wancan sai kirkar tashi ya sa shi ka'idodi don ya kange mabiyansa ta wannan sai ai hanyoyi sun ka na bid'a sun ka yawaita kai abin ma har ya kai irin ibn arabi al-hatimi a cikin littafinsa ah, futuhatul makiyya ko fusul hikami za ka ga yana cewa al-wilayatu ashmalu wa a'ammu minan nubuwa wilaya a ce mutum wali ita wannan wilaya din ta hi kammala ta hi ta bisa ga annabta lokacin da Allah shi baka annabta da risala ba musu baka zama wali suka ce domin suka kasa annubuwa kashi biyu suka ce akwai ta shari'i wato annabci wanda za a ba mutum na shari'a shari'a shine yazo da yace ayi sallah kamar an dauki misali annabi sallallahu alaihi wa sallam an ba shi nubuwa an ba shi risala kuma an yi mai wahayi wahayin nan ya kunshi umurni da hani mu yi sallah mu yi azumi mu yi zakka kada mu yi kaza kada mu yi caca kada mu shagiya kada mu yi zina kada mu yi wa duk wannan horo ne da hani da suka ce wannan shi ake kira ar-risal an-nubuwatu tashri'i an shar'anta amma shi wali idan ya gawusta to bai zama cikin shari'a shi don haka zai sonce wanda maciji ke sonce jikinsa ga abin ga misalinta to haka zai sonce daga shari'a don haka yana ayyan komai ga dama kai ka ganinsa ya yi amma shi yana da dalilin don haka idan ka aske shi yana shan giya kada ka ce ya shan giya shi na yi ba shi bane in wasu ce wato shi bai cikin shari'a ne sannan shi ibnu arabi al-hatimi yace ita wannan annubuwa at-tashri'i wato muqayyadun ce bi zaman wala makan an yi mata kaidi an da ce ta da zamani da lokaci zaka kowane annabi an ka saukan ma wahayi to yana da lokacin da wahayinsa zai kare kuma zamaninsa zai wuce kuma ga wurin da an ka saukan mai nan zai tsaya in ka bi wannan fahimta ta ibnu arabi wato annabi sallallahu alaihi wasallam risala ta ta taƙaita ga zamani da lokaci zaka shi kawai larabawa an ka mu kuma ya wuce shi kin ta tsaya can don haka amma don shi wata kwana sai ya ce amma ita risala annabi sallallahu alaihi wasallama wadda za ta doge ce har tashin alkiyama amma ya samu wannan falal wannan hihiko ne bisa ga sauran annabawa ba don nubuwa ba don wilaya don annabi ya hada gobe shi annabi ne shi waliyi amma da sauran annabawa su annaba na ba waliye bane doji wannan shiriri kaza jama'a kaga wai ta kokarin dai a abin nan a roshe shari'a gaba daya har yanzu an kasa shari'a guda biyu aka ce akwai zahiri akwai akwai batini ulama zahir da ulama batin ulama zahir ne suna musu izgili cewa ba su cewa abin nan abin nan wa gusul al-unsayayn wa gusul al-rijlayn wa gusul sune ulama zahir yi arwalla a wanke kawafu a wanke hannaye wannan su sun wuce wannan don haka su wanda ya kai wannan manzili to sai ya zan yana karɓowa kai tsaye daga Allah shi bai bukatar wali bai bukatar wasida bai bukatar mala'iki ya kawo masa daga duk wanda jibril zai so ya kama wani wahayi ya faɗa mishi to shi karami ne wanda ya dawo sa shi bai bukatar mala'iki mala'iki ya kada kai tsaye daga Allah Allah ya nan kaza ce to na yi ma gashi shi ke so dalilin wannan ne mun wannan bayani don wannan ayat akan laɓe gare ta kwarai kuma wajen tahi na da kuta kardawi ina ya tuna ya yi bayani sosai game da game da wannan matsalolin guda biya magana game da kashi da ilham da kashe-kashensa da masu abin nan ƙarfafar da shi ta irin wannan hanya don inda ke ganin ba daidai bari a cikin littafin nasa sai dai yana da ɗan talalari a haka wani idan ka bi littafin za shi ma kamar yana da irin wannan ya guba din ta tasawuf ta dan jashi wasu rere da yawa to Allah ya shiryar da mu to to nan wahayin da Allah ya ce wa auha rabbuka ubangijinka yayi wahayi ilan nahal zuwa ga kudan zuma wahayin da ya mata nan wahayi ne na ilhami ki shiryar da ita kamar ya faɗa wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kamar yanzu ka iske mutum mai ladabi da biyayya da da'a ilhami na Allah bishi ne shi zama ladabi da da'a wahayi an kame da sama in ka iska wanda a shashasha mai shaye-shaye da abin nan shi ma ilhami ne an kamishe zan haka nan an shirya da an azaci bisa ga hanyar da ke son ya tafi kenan to ita ma kudan zuma Allah ya azata bisa ga hanyar da yake son ta tafi a kanta don haka nan ya ce ga abin da ya mata wahayi ya ce an tattakhizi min aljibali buyutan ke kudan zuma ke riki gidanki na kwana daga cikin duwar wasu wannan shine wahayin da an kai mata shine ilhamin ta zan gidanta inda ta kwana duka a cikin duwatsu ne mun fahimci wannan da kyau to Allah bai tsaya nan ba ya ce kuma wa min ash-shajar haka nan kuma daga cikin itace kirki riƙe wurin kwana sannan wumin ma ya arishu da abin da suke gina wasu mutane yan adam ko su gina miki ko su gina maka suke tafi ki shiga ka zamna duk mu yi miki izini wannan shine wahayi kuma ba mai hana mazuma ta sauka cikin inda suke so ta zamna ko kana iya wannan shine ilhamin da aka yi mata wato ma'ana kenan Allah ya hore mata ya yi mata ilhamin waɗannan abubuwa duka wato malamai na cewa masu malaman masu bincike suna cewa ƙudan zuma wato halitta ce wadda Allah ya sanya ma al'ajabi a cikinta ke da sauran halittu duka tana da tsari mai hikima wanda ma ya fi tsari na 'yan adam bai hikima sannan kuma nau'i nau'i ce ita ba kala guda ba ce masu malamai masu daga suna cewa nau'in zuma ya kai kusan nau'i dubu ashirin kala kala ce akwai ba hillata akwai ba gobira akwai ba turanka Wata nau'i nau'i ce to sannan kuma hikimarta gina wannan gida da take yi ta kwanta a cikinsa malamai sun ce idan ka auna wannan gidan za ka gaishe musaddis ne wato abin da mai kusuwa shidda ne kira sa shine tirai angul eh eh zigzag eh abin ya faɗi haka nan hexagon shi mai mai shidda a wake to ni bai wannan karatu ba ko da ne ko da ni karatu ba a yin wannan sadda muka karatu ba ba a science iyaka a integrated science shi yake yi to wato tana gina wannan gida bisa ga irin wannan tsari da kuka faɗa mai kusurwa shidda wanda ke zan kace mutum ya gina ma shi irin wannan ba zai gina ma ba bisa ga girman size ɗinta mutum bai gina shi da sai dai idan ya fara da shi sannan kuma cikin hikimarta wato tana da shugabanci ƙwaro ne wanda Allah samu shugabanci kuma da biyayya da ladabi ga shugabanci ko dan zuma bai kauce ma umarnin da an bashi bai kaucewa in akwai sarauniya a nan ta zuma idan tana son ta tashi ta je wani wuri ta sauka to ba za ta tashi ba sai an aika sojoji masu sun je sun yi sabe dan nan inda inda take za su kama kida asa cimma inda sun haga ya kamata ba saru da sauka inda icce da ruwa da ba wata wahala ba sau zo ta su faɗa masa suna tahiya suna kidane su suke zi inda suke kidane sai su dawo su ba da rafar su faɗa ma kila abin nan burger of guard commander burger of God, su ce mishi to in ta tashi za ta tahi nisan abu kaza sannan ta sauka to sannan a je a faɗa mata sannan ta yunkura ta tashi a bita kuma tana ta he ba ka ganin ta domin an kewaye ta wata kasa an security na wa shugabannin sun taso haka ke kewaye zuma to in aka samu kaddara shi wannan wanda ya zo ya sabe ya ba da ya ba da report kidan da yayi ya samu kure ya rage ko ya tsara su dole gini don haka idan ragewa yayi da zuwan ta sauka za ta yi to ba wurin sauka don haka ya yi laifi hukuncin sa hukuncin kisa saka nan sai a dawo sai a kashe shi ta ga wannan tsari bai mai hikima wa ya sanya mata wannan ilhamin kai ka sa mata shi Allah ya sa mata ka dibi dan karamin kwaro ba karantar da shi ba bai yi makaranta ba kai daga kurin cewa kai kayan makaranta kai wane ne kowa da shi hikima to sannan cikin hikimar ta, ƙofofin da take na shiga wace kofa akwai mai gadi wace kofa akwai mai gadi sannan kuma kowane abin nan um, jinsi ko ba jinsi ba kowane abin nan misunan shi eh, eh, sojojin ko kuma mutane ma'aikata da kofar da za su yi idan ka yi kure ta ka san wace kofa ba za a bari ka shiga sai ka koma kofar ka an riga an rarraba kofar ma'aikata kofar sojoji kofar wane ne kofar ɗaya sarki kofar ba ka shiga ta kofa sai wannan kofar to sannan kuma daga cikin hikimarta ita zuma Allah subhanahu wa wannan kamar da malamai ke cewa tarihi wanda an kabi na samu tun shekaru dubu da suka wuce ko ɗaruruwa masu yawa an ga duk inda zuma ke kwana in dai da kanta za ta tashi da je ta kwanta to ba ta wuce waɗannan uku ko dai cikin duki. ko kuma eh, abin nan ga icce ko kuma inda aka gina inda aka gina mahi yawa ba ita ke kai kanta can ba sai illa lura ta kai ta kamar masu abin nan a zamani yanzu a tara ta wuri guda a sa cikin wani wuri a abin nan to amma in dai tana ta da kanta ta kwana to a cikin dushi kuma na aka fara ganin ta sannan a bisa ita ce itace sannan kuma malamai na cewa zuma wadda aka samu a waɗannan wurare ita ce zuma wadda ta take kowace zuma amfani ga jiki ita take kowace zuma warkaswa ga rashin lafiya kuma za mu fara a nan amma zuma da an ka tara masalan kamar tura ke ko ta su sa cikin wani wuri su tsare to wannan zuma ba ta da tasiri ba ta amfani kamar dumar da a cikin dutse ko bisa ce ke yi gane ko saboda an tare ta daga fidirar da Allah ya ya tsara mata mun gane wannan to zuma ƙwaro ce wadda an mai hikima kuma ƙwaro ne wanda Allah sanya ma tunani irin nashi da hankali irin nashi kuma an sanya masa abin da ba a sanya ma ɗan adam ba na hikima don haka ganin halittun ubangiji wani ta'ala wanda ta ɗauka ya ashe ka kai nazari kuma ka gane a Allah ta'ala to ga daga cikin abin da an kai mata wahayi ga saura Allah ya ce sun masannan ku likici. min kulli samarata daga dukkan itace ya'yan itace wato na abincin keke. abincin ta ya dogara je ga itace ta sha wannan hure ta ƙara ga wata wannan ta ci wannan inci ba ka sai mazuma hatsi kai mata watsi ta ci hata can domin Allah bai sanya bai mata ilhamin ta ci wannan abin nan hatsi ba kamar da kai ma an yi ma ilhamin irin abincin da an ka ce ka ci ko ba haka ba ka ce ka ci tuwo ka sha hura ka ci nama ka wane ne ka sha ruwa idan haka ma wani abinci na dabba ba za ka yi ci ba yanzu in kama harawa za ka ci ga budin baki eh? in so kula harawa ta mallan hasan ga abin na a budin baki za ka ci don me ba za ka ci ba in ba abincin ba ne to idan ka abin nan ka samu zuma ka je ka so abin nan ka kama ta nama soyayya ka aje za ta ci ba za ta ci ba itacen nan su ne Allah ce ta ci kuli min kulli tamara ta ci daga dukkan itace sannan fasuluki ki shiga subul rabbiki a cikin hanyoyin ubangiji ko jin abinci mun hore miki duk inda kake so ki shiga cikin hanyoyin ki tabbata abinci ba mai tare ta wannan yake mace ta ubangiji wato ki shiga cikin waɗannan hanyoyi zulalan suna masu da in ki amai da'a ko kuma su hanyoyin wato su ne muke da a so hanyoyi duk inda ka shiga ba mai tare ko kuma ke ki shiga kina mai kankantar da kai mai da ga ubangiji kina mai sujuda kina mai kankantar da kai ga ubangiji subhanahu wataala to wannan ta ga horewar da Allah ya wa dan adam ga wannan kwaro ɗaya na zuma ya ishe shi tunani ko ba haka ba Allah ya ce ya kharju min ne ha sharabun sannan wani abin sha yana hita min ne ha daga cikin cikinta Na an ce budun amma galiban ga baki abin ke ta ko saboda da cikin ciki zai zai zai zai taso ya fito ga baki sharabun wato abin sha wanda yake mukhtalifu alwanuhu alwanuhu nau'i nau'in sa ya saba menene ma'anar launin sa abin nan abin nan launin sa ya saba sannan menene sababin sabawar wannan launin malamai sun ce akwai dalilin da ke sa zuma ta san kala kala wannan ta yi baki wannan ta yi ja wannan ta yi fari-fari za a ga zuma irin haka malaman ci bana cewa duk zuma ta yi baki to ta yi amfani wajen magani ko ta yi baki da koma ga littafai za a gan su da yawa wasu malamai na cewa malaman tafsir abinda ya sa zuma ke cancanza kala wannan ya danganta ne daga zuma ita jikinta kanta idan aka samu bahilla ta zuma sai ta zuma fara in za ka samu ba gobe rana sai ta kila wasu malamai na da wannan ra'ayi wasu na cewa abinda addalilin cancan zawat kala zuma daga ƴaƴan itacen da take ci ne in ta samu icce wanda abbaki sai zuma ta hito baka idan iccen fari ne tabi sai ya zo fari idan ja ne sai ta hito haka nan wasu malamai na cewa a daga tsohon zuman ne zumar da ya shekara abin nan kila kwana talatin da ke akwai hadisi a cikin abin nan ba san ingancinsa ba manzo Allah ya ce tsawon waɗannan azuba ko da da zuma kwana arba'in ne ba su ne ba ko zamani na bin nan kila cikin na zamani da ya gane wannan kwana arba'in to zuma da ta kila kwan talatin zuma abin nan kalarta ba ta zama daidai da zuman da ya shiga kwana goma ko kwana goma sha biyar mun gane wannan to don haka ake samun cancanzawa ga zuma Allah ce fi shifa'un nas a cikin sa akwai warkaswa ga mutane a cikin mi a cikin zuma wannan shine fasara mahi abin nan mahi inganci suna cewa wannan shifa'i ko kuma qur'ani amma dai wannan babu wani dalili gare shi wanda zai sanya cewa wannan ba zuma ake nuhi ba dalili kuma hadisai masu yawa sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ambace zuma cewa shifa'un ce akwai hadisin abdullahi ibn mas'ud wanda yake akwai sabanin malamai game da zaman sa mawqufan ko marfu'an manzo Allah na cewa alaykum bi shafa'aini al-asl wal qur'an ina horonku da magani warkaswa guda biyu al-asl wal qur'an zuma da qur'ani zuma tana warkar da rashin lahiyoyin jiki ƙur'ani yana warkar da rashin lahiyoyin zukata yana warkar da zukata masu ciwo ciwon kahirci ciwon fasiki ciwon komai da ka sani ciwon rowa ciwon wa duk ƙur'ani na warkar suwa aka karanta mashi to waɗannan magani ne guda biyu sannan ya tabbata a cikin bukhari da muslim da garwar abi sa'id radiyallahu ta'ala an cewa wani mutum ya zo inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mai ya rasulallah dan uwana yana fama da ciwon ciki rashin lafiya ta ciki ya ce je ka shayar da shi zuma ya ce ya shayar da shi zuma ya dawo ya ce ya manzo Allah bai bari ba ya ce je ka shayar da shi zuma ya koma zuwa ya sha ya dawo ya ce je ka shayar da shi har sau uku gotar waya yadda dace har yanzu bai bari ba wasu kuma sun ce daga ta biyu ne yadda dawo ce ta uku je ka shayar da shi ya ce mai sadaƙa Allahu wa ba badanu ahik Allah kan ya gaskiya amma cikin ɗan uwanka ya karya je ka kuma shayar da shi zuwa da ya je sha sai da ya manzo Allah ya warke shi to don haka amma nan malamai suna da bayanai game da wannan hadis ko kuma wannan warkaswa din wasu malamai na cewa zuma shifa'un ce ga kowane irin ciwo ko kuma akwai ciwon da take warkaswa ba ta warkar da wani to wannan akwai khilafa dogo tsakanin malamai wasu na cewa dukkan ciwo zuma yana warkar da shi amma idan ka san yadda ake ta'amuli da ita kamar irin wannan da ya faɗi ciwon cikin dan uwansa ciwon ciki nau'i nau'i ne yana yiwa wani abinci ya ci ya sa ciwon ciki yana yiwa kila eh, abin nan ne wani ciwo ne kuma daban da ya same shi ba na abinci ba to sai an san rashin lahiya sannan za a sai da maganin ake ba ta <laughs> mun gane wannan za ka ibnu qayyim a cikin littafin sa dibbun nabawi yace wannan ciwon suke na wannan bawan Allah da ya zo ya faɗa ma annabi ciwon suke ne wanda yake daga abinci kamar ka ce abinci sai ciki abin nan ya ya kimi ya zan baya haka to idan ka sha zuma sai ta hidda sai ta pollution na sauran abin da ke ciki to wannan dai ba ka bi malaman da sun ka san yadda ake shan zuma sai su faɗa maka yadda ake sha akwai rawayoyi da yawa wanda ke magana game da falalar zuma wasu sun inganta wasu ba su inganta ba kamar hadisin cewa duk wanda ya lasa zuma sau uku da safe ko Allah zai tsare shi daga bala'i wanda an mahi gani wannan hadisi mai tsammani ya inganta sai a tambayi malamai a jiya to Allah shiryar da mu to ina ne muke inna fi zalika haqiqa a cikin wannan abu da mun ka faɗa na zuma la ayatan akwai ayoyi da qaumin tafakkaru daga mutane masu wa'astuwa su gane abin da ake faɗa musu kuma su hankalta da shi to ci gaba wallahu khalaqakum wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lam likay la ya'lam ba'da ilmin shay'a inna alimun qadir to ba ubangiji ya faɗa mana abubuwan da ke nunawar waton gaya kudurarsa da hikimarsa ga halittun da ya halitta ya ba mu misali ga kudan zuma ga sunan da nono duk mun karanta <clears throat> to sai Allah subhanahu wata'ala ya dawo kuma ya gwada muna wata irin kudura tashi wadda a alƙahira wato wadda yake ba a yi muƙabala da ita ba a konfrontin ɗinta aka ce ba zan yi wannan wannan hikimar da ke tafi wato Allah ya ce wallahu khalaqakum Allah shine ya halicce ku akwai mai musu wannan duk wanda mutum ya kai gaya ga girman kai da ganin shi babba ne yana zai ce Allah ba shi ne halittan ba to ai halice ka kila uwa ka ko sai ce to uwa kai ta ma ba halice ka ai ta tasarsuli kenan don haka nan ba inda mutum zai kai ce ni yau ba ba abin nan ba bawan Allah nake ba Allah halice ne ba komai ka fatar sa kuma komai girman sa za ka Allah ya gode wannan abu mai akwai mai ibin nan tun ku yawa? wato Allah shi ne ya halice ku ba ku zan komi ba ba ka kowa ba ka komi Allah ya halice ka ya samar da kai sun sannan ya tawaffa ku kuma zai karbi ranku zai kashe sai akwai wanda ya gawo sai ni ba zan mutu ba sai dai a tashin magani da an ji abu ya motsa an yi ingila an yi jamani an yi duk dai bai hana a mutu za a ga mutum da shekara 90 ban ce ba ka da a sha magani ba amma dan abu kaɗan sai ga ya asibiti ya zai ya mai shekara 90 zai warke Eh? tis'in eh, sai dai ka sha magani kawai don dai ka samu abin nan eh, amma dai ba zan magana warke ba ai kai ne na shi kenan kawai tis'in ko shekara da tattin mutum ya ai ya san shi ya abin nan bai jiran kuma illa ya mutu to balle tis'in don haka ka dangana kawai kai ta istighfar kai ta abin da zai kara ma lada yan azzalumi ne kai rabbul mazalim waɗanda ka ci amana su kuma ya san musu dukiyarsu wanda kai roƙon gafara ka roƙa gafara Allah ya ma uzuri duk wanda an ka uzuri shekara 90 to an mai uzuri 90 kam to duk abinda Allah kai ya maka saboda zaka samu lokaci kai ta istighfar ko da zunubi kake yi wannan lokaci baka yi sa ko zunubi kaga abin na akalla dai an an dakatar da rubuta ma zunubi to summa ya tawaffakum sannan kuma ya kashe ku nan summa littartibi ce domin ba ka mutuwa sai an halitta ka sai an halitta ka sai ka an halitta ka gwargwadon yadda Allah ke so sannan sannan ka mutu wa minkum daga cikin ku man yuradda ko wanda za a mayar suwa ila asalil umr zuwa kasattar rayuwa wato ya tsufa ya zan ya ya rude bai san komi ba ita ce asalil umr a cikin aya ta suratul hajj Allah subhanahu wataala ya bayyana sura halittar ɗan adam bisa ganin. inda yake cewa ya ayyuhan nas in kuntum fiye yamin min al-ba'as fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin min alaqatin thumma min murghatin muhallaqatin wa ghayra muhallaqa allati linubayyinu lakum sannan yace wa nuqirru fil arhan eh, ma nasha'u ko eh, wa nuqirru fil arhan ma nasha'u ila ajalin musamma ci gaba ثم نخرجكم قبلا ومنكم آه،, إيه، آه،, آه. الا أجل المسمى ثم نخرجكم قبلا لتبلغوا أشدكم آه، لتبلغوا لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الله على الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا wannan آية ta bayyana bisa ga wannan Allah ya ce in shakka ga tashin alƙiyama to ga misali zan ba ku fa inna khalaqnakum mu mun halice ku min turabin daga turda wanda adda kudurin ya ɗibi turda ya murmula ya halice ka in ya ce in ka mutu zan mai da kai me mamaki ciki da mayasuwa da fara suwa hiwaya fara to fara ba ta waya ga Allah bale mayasuwa eh summa min nutfatin sannan ta mani ka ɗibi ɗigon mani yadda yake a ce nan na ɗaga yake sun min alƙata sannan daga saren jini mani nan zai rike da cikin yan kwanaki zan saren jini mukhallaka sun min murgatin sannan tsoka mukhallaqatan aw ghayr mukhallaqa ya tsoka za ta yi karama idan ka gani lokacin da mutum ke cikin mahaifa yana yana ta tsokan nan bai wuce girman farce ba wanda kana a kan tsoka ka hari, amma shi yana zai hito nan ga nan dan lokaci kaɗan haga yana izza yana jin kai ni dan wani ne ni jikan wani ne ni wane ne ina da kuɗi ina da so sai me don kana da kuɗi ba sai wanda ya roƙe ka ba za ka wa? idan mutum bai roƙe ka ba ina rana da kuɗin ka samna ake ce mani ina da kuɗi don shi ke zuwa roƙo gidan wani wanda ba samna ba me zai sa ka damu da sannan mu Allah ya ce mun yi haka nan linubayyana lakum don mu bayyana muku yadda halitta take kuma muna ta yadda ku wani ƙirru fil arhami ma na sha muna tabbata so a cikin mahaifa abin da mun ka so in ji Allah ila ajalin musamman zuwa lokaci wanda an ka an an wata tara a haife wani wata uku a bare wani wata bakwai a ce dan bakwai ne a cikin kwarba sai ya ƙara da nasu na ahir da <laughs> ko ba haka ba sun manu kurjukun diblan wanda ya kai wata tara sai a hidda shi yana dan diblan wato mai taushi bai iya taimakon kansa idan ka ajiye shi anan nan bai ɗauke kansa idan sauro ya sauka a jikinsa bai kwabe maka sabuwa bai da tunani bai gani bai da ganin kala bai san komi bai sani ba Shi ne if ba kowa ba komi ba kana dan ceto sai ni Allah ya ce litablugu ashaddukum mun yi muku don ku kai ga ƙarshen ku kana nan kaɗan kaɗan sai mutum ya fi ƙato galibi in ya cire da kasa minti sai shi gudu da ita wanda a ce Allah ya ce sun abin nan wa minkum man yutawaffa daga cikin ku akwai wanda za mu kashe gaba ne ya kai ga cikin ƙarshen sa tun yana ƙarami sai ya mutu sannan ce wa minkum daga cikin ku akwai wanda za a mayar suwa ila azqalil umur ƙasƙasar rayuwa lika ila ya ana ba da ilimin shay'an don ya mance bayan sani duk abin da ya sani sai ya mance wani zai kai ma ko ɗan sa ne ne wannan a ce hayya ne ta hayya ne ban gane ba hankali ya fara fita karatun da ya sani ko ka zama shi littafi bai ya faɗi komi ya manta wani ma hatta da abin da zai ci eh, sai an tuna mishi kuma in yace sai ya tuna shin na ci abinci yau a ce ya eh, kaci kwarai kuwa to kaga eh, wannan iyakar iyakar wa'azi amma abincin da kake sai ka tuna yunwa ma ba ka gane kana jin sai ka tambaya malamai masu hikima suna cewa <clears throat> wato sun kasa marahil na rayuwa wajen kashe hudu suna cewa akwai abin nan awwalul umr farkon rayuwa sai take da amfani da bakin haihuwa zuwa shekara 33 sadda an ka haihe mutum to wannan fagen da na har zuwa shekara talatin da uku to su ne fage na abin nan eh, na farkon rayuwa kuma shi ne fage na jin daɗi da abin nan shawa da duk a wannan lokacin ne za ka ci abinci ka ji daɗinsa za ka tari arabu da abin nan kana ganin kana iya taron abin ya taso ko ba haka ba ba ka da tsoro duk shekarun rashin tsoro ne shekarun biɗa ne shekarun karatu ne da duk waɗannan sun hukunce to za a ga an samu yaccan garda a cikin abin rayuwar mutum sannan akwai da bakin shekara talatin da uku zuwa arba'in su ne cika ƙarfin mutum in ya kai arba'in sannan zai fara tunani abin da yake iya yi da wani sai ga kai sai ya tunani abin nan ko ya kamata a yi ko sai ya fara aunawa kenan hankali ya fara shigo shi amma sai shekara talatin abin da hankali <laughs> abinda duk shawa ta gwada mishi kawai ta zashi a ganin ko ba haka nan mhm. to sannan akwai shekaru na kahula shine da bakin shekara 40 zuwa shekara 60 mutum da cijo ne duk na shekara 40 zuwa da cijo ne ya kamata a ce hankalinsa ya kammala tunaninsa ya kammala ya zan yana da nazari har zuwa shekara 60 to da ya kai shekara 60 to ya kula maleji sai gangara ƙasa ƙasa bai koma cika ko abinci ya ci lokaci kaɗan sai ya wahal da shi a jima a jima sai ya yauci to fahi in ya sama ba su yi masa kyawu yan ce gyara kullaka ce Allah mai zan gyara gare sai tun zuwa sama kenan shekarun tsoha mutu murtala cikin wasu Allah ya Allah Allah shirye da mu gaba daya hmm. to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce daga cikin ku akwai za a mai suwa zuwa arzalil umar a cikin suratul tin Allah ya bayyana wannan inda cewa ya halicci mutum cikin halitta mai kyau laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safini sai mu mai da shi baya baya baya baya zuwa ga rayuwa ta wanda ke zabura ya tashi ba sai an rika shi ba musulun bai ga zabura sai an rika shi kuma duk yadda ya kokari bai iya ya je asibiti a mai allura ya dawo shana kuzari ka jibi bisa ya fadi da aikin allura ya kare sai ya zama in kwayoyi ne haka ne ko miye Allah ce mun yi haka nan likai la ya alamu ba da ilimin shari'a don ya zan waton likai la labunan lamu ta'alili ce ai kai saboda ya zan abin da ya sani ya kurce masa ya ce ba komai ilimin da ka sani ma sai kai ta mantuwa don haka ganin waton lokaci na bidan ilimi da karantar da shi ɗan lokaci ne kaɗan kamar da muka faɗa shekarun nan na haihuwa ku yi ƙoƙari ku yi karatu fartar da 'ya'yanku kayan shekara talatin da uku kuɗin nan kun samu ilimi arba'in kun fara karantarwa da watsa ilimi in kan dibi tarihin a imma magabatan za a ga dukkan su sun yi karatu sun karanta sun cika duniya da ilimi duk shekarun su kalilan ne za a ga wani shekara arba'in da biyar wani shekara hamsin imamu annawawi rahmatullahi ta'ala alai duk ilimin nan da cika da duniya shekara arba'in da biyar a duniya imamu asayuki shekara eh, abin na hamsin da wani abu dukkan su za a ga kaɗan da ne ka kai saba'in mai risala ko da ya rubuta ta shekara uku gare shi ashirin da bakwai mun gane ku minti biyu to inna Allah alimun hakika Allah masani ne kadirun mai iko ne wato Allah mai iko ne bisa ga dukkan komi yana da ikon abin nan wannan halitta da ya muku wani bayan wani cikin ikon sani halitta muku zuma da hikima da ciki cikin ikon sani nono duk komai cikin ikon sani to akwai sauran karatu amma kuma lokaci yayi da sai mu dakata a nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa kuskuren da muka yi Allah shi rahe muna kuma ya shafe shi a cikin tunaninku Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya ga ƙasa mu kuma Allah ya taimake shugabanninmu ya gwada musu gaskiya ba su ga kundinta Allah shirya da mu subhanakallahumma wa bihamdik shada Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk